من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجعلوا الله لأيمانكم أن وتصلحوا أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بينهما والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه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 وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة مرجوها إلى النار ينقوى مساء البركة التي جمه da muka haɗu a wannan farfajiyar masallaci masallacin gidan mai girma sarkin alhazan kabi injiniya alhaji awal dan ba don komai ba sai domin ci gaba da wannan karatu na alkur'ani mai girma kokarin bayyanar da ma'anonin alkur'ani mai girma a cikin wannan wata da albarka wuri da allah madaukakin sarki ya haɗa mu tare da cijanmu da malumanmu musamman ma yau allah cikin yardarsa da amincewarsa ya ƙaddarci mun samu babban bako ya kawo mana ziyara fadilatul doctor imam sheikh ahmad abdullahi banganna ga mu muna tare da shi a wannan farfajiya ga sakatare na majalisar malamai hafizu kitabillahi alaramma wato abubakar muhammad bayawa mallaman bayawa da kuma babban malaminmu sheikh wato malam salihu ɗanƙane mai girma sardaunan ɗunɗaye duka muna tare da su a nan alhaji ko kuma malam garba kan giwa da kuma mai girma manaja da aka rama Allah babban malaminmu malam yusuf marafa da sauran da cije da muke tare da su a wannan farfadiya da 'yan agaji da social media da abin nan pro na majalisar malamai malam kamal muhammad argungu da kuma wakilan sunna tv da sauran duka yan uwa da muka taru a wannan farfajiya muna roƙon Allah shi mana jagora kuma Allah ya kama mana wannan aiki yan uwa masu albarka yau muna 24 ga watan Ramadan hijira ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina alif dubu ɗaya da hudu da ɗari hudu shida, wanda ya daidai da yau ashirin da hudu ga watan uku miladiya haihuwar annabi isa da maryam isaha shekara ta da ashirin biyar. muna roƙon allah ya shige mana gaba kuma allah ya kama mana wannan aikin ya ubangiji kada ka ban mu da dabaranmu da wayanmu. allah ka tsarkake mana ayyukanmu ka sa duk abin da muke yi muna yi domin kai da kuma neman yardarka allah ka tuha mana asiri ka kama mana muna cikin wannan sura mai albarka suratul baqara a jiya mun tsaya aya ta ɗari biyu da ashirin da takwas yau za mu tashi aya ta ɗari biyu da ashirin da tara Allah ce a talaku marrata ne a talaku marrata fa'in kun bi ma'arufin autakurihun bi isan hmm. wala ya lullu an an taku mimma a taitumu din fa'idinkum allah yuhi ma hududallahi fala tunaha alayhi ma fi baddalat bi tilka hududullahi fala ta'tadruha wa man yata'adda hududallahi fa ulaika hum adh-dhalimun Allah subhanahu wa ta'ala ce, a talaqu lazi ta bihi ar-raj'a wato saki wanda ake yin raja'iyya a cikinsa sakin da idan mutum ya yi yana da damar ya sake dawa da iyalinsa kuma sakin da shari'a ta halatta mana in za mu yi saki mai irin wannan sakin wanda yake ana ce masa ɗalaƙul mubahu sakin da halal ne in bukata ta kama a yi shi ne saki ɗaya ko kuma saki biyu yasa Allah ce a ɗalaƙu marrata sakin nan wanda ake rajaye a cikinsa wanda ake so a yi shi ne marratani wato sakin da zai zama saki biyu ne allah ce fa'in sakun bi ma'arufin wato ko dai ku riƙe mace da kyautatawa kana zaune tare da mace abinda ake so a musulunci ka kula da ita ka ba ta dukkanin haƙoƙi da musulunci ya ɗora maka shi yasa allah ce fa'in sakun bi ma'arufin ka rike mace bisa ga yadda shari'a ta yi umarnin a rike ta fa hukumun lahi ba da kulle talakatin min huma huwa abinda a hukuncin Allah a cikin kowane saki wanda yake muraja'atul mar'ati bil ma'ruf shine in za a mayar da mace in dai saki ne wanda yake saki raja'i to mutum ya yi kokari ya rike mace bisa ga kyautatawa ko kuma in bukata ta kama ya ji baya iya zama da ita bayan duk an bi wasu hanyoyi na sulhu sun buwaya to shine sai Allah subhanahu ta'ala yake cewa fa imsakun bi ma'ruf sai ya rike ta bisa ga yadda shari'a ta yi umarni ya'ani yuhsinu mu'amalatuha ana so mutun ya aure mace ya kyautata mata mu'amala ba da muraja'ata bayan ya mai da ita idan mutun ya saki mace kuma sai ya sake dawowa da ita to abinda ake so a ba ta kulawa ta musamman sama ga kulawar da ake samu wato ada au tasrihun bi ihsani Allah ya ce ko kuma tasrihun wato arabi da ita bi ihsanin da kyautatawa au taqliyatu sabila ko kuma a sake mata hanyar ta ma'a husnul mu'amalatiha tare da kyautata mata mu'amala wato kun ga anan Allah subhanahu wata'ala shiryar da mu yake yadda za mu yi mu'amala da iyalanmu bayan da muke bayar ga yanzu za ka ga 'yan rabuwar za a yi ba a ta mutunci to in dai har ta kama za a yi rabuwa sai shari'a ta ce to a yi saki daya ko saki biyu kada dai ya wuta saki biyu allah ce kuma in ka saki biyu din nan to ana so ka riƙe matan nan in za ka zauna da ita bisa ga kyautatawa da shari'a ta ce ko kuma in ma buƙatar ta kama kuma ka ji ba za ka iya zauna da ita ba to sai ka sallame ta bi ihsanin da kyautatawa ta hanyar yi mata kyauta ta jin daɗi bi ada'i ha. ita wannan matar ana so a bata dukkanin haƙoƙin da take da shi a gurin namiji wa Allah ha wato ha bi su'in wanda ya sake ta kada ya ambace ta da wani mummuna abu banda take da cin mutunci da cin zarahi da ɓace-ɓace banda biyowa da cutarwa da kazai waɗannan abubuwan da ba su da kyau a al'adance mun al'adance mu al'ada tamu in za mu rabuwa da mace sai mun bata mata suna mun yi mata kazayi mun ci mutuncinta wani ma in zai rabuwa da mace kame ya ba ta takarda sai ya yi mata zigidir ya ansha komai nata ya yi mata zindir sai ta ce makwabta fa ta je can makwabta su ara mata tuwahin da za ta saka kaga wannan wani irin abu ne a musulunci muna da awar islam musulma ce ka aura kuma kai mata irin wannan wannan yana daga cikin abin da mutane ɗin suka gani waɗanda musamman ba musulunci suka yi ba sai ce o oh, wannan shi ne islam to inda ko shi ne islam to lalle mu ba za mu sha islam ba wata rana mun yi tafiya wani ƙauye nan cikin wannan lokar gamin tamu ko da muka zo inda wani hakimi mun tarar da ana wani rikici miji da ya sake matarsa duk abin da an gare ta ya an shi kuma ya yi mata zindir har da tuwahin jikinta sai da aka je makwauta aka aro mata tuwahin da tasta mun su ana wannan sulhun da inda hakimin wannan gari hakimin ke bayani wani irin rashin mutunci ne wannan matar da ka zauna da ita la Allah har da yaya kuna da kai ko babu yaya ma dai a ce kun zauna kowa duk duniya ta ce da matar kace a ce yau ka zo ka ma kanka wannan cin mutunci saboda haka muna kira ga mutanenmu mazajen musu ji tsoron Allah a bar yin irin wannan ɗabi'a din wannan ɗabi'ar kwata-kwata ba ta dace da addini ba kuma wannan ɗabi'a ba ta tasa ba al'adarmu da muka gada iyaye da kakanni abin da muka tarar da uwayenmu da kakanninmu shine mutunta ya mace da darajarta ta in kana son ta ka zauna da ita da kyautatawa in ma ba ka son ta kai mata kyakkyawar mu'amala yadda shari'a ta ce a rabu a yi rabuwa ta mutunci Allah ce wala yahillu lakum baya halatta gare ku ayyuhal azwaj ya ku mazaje an ta'khudhu mimma ataytumuhunna shay'a ce za ku karbe wani abu daga cikin abin da kuka ba su min al wa nahwi na sadaki da abin da ya kama da shi to ji wa to wani ya zauna da mace sun yi mu'amala zamantakewar aure ba ita ce tace ba ta son ka ba wani lokaci ma kai ne kaga wata kana so naga irin wannan shi ba ya ga wata yana so don haka yana so ya kawo ta gida shi ne ya yi ta ƙoƙarin yaya zai ita waga ta yi duk da ta ƙi shi ne da ya zo kawai cikin dare ƙarfe uku na dare ya fitar da ita ɗakinta ya hidda duk kayanta ya wulaƙanta ta ya jawo ta girgiri ga ɗiya suna kuka ɗiya da yawa wa ɗiya manyan ɗiya ya jawo ta girgiri ya ce masu sai zuwa gidan ubanta saboda ne ya matsa wacce da yake so ya zo ya kawo ya zo ya kawo ta kaga irin wannan abin da muka samu labari sai muka ce to lalle ko sai mun je a je wurin hizba a gaya musu wannan abu ba za mu taɓa yadda a ci zarafin wannan matan ba saboda haka dole abin da ta zauna cikin ta sai lokacin da ta gama iddata shi ko wanda yake so ya je ya aura ya je ya sama mata wani wuri in ta gama idda sannan ta dawo ta ta ɗakin sai ta kuma wacce in ɗakin za ta shiga ta zo ta zauna irin waɗannan ɗabi'un haka za ka ana ta yin su babu tsari babu tunani babu sanin ya kamata wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna shay'a min al-mahr wa nahwi illa fi halatin wahida sai a cikin hali guda wani shine illa an yakhafa Allah yuqima hududallah sai in kun ji tsoron ba za su tsayar da haddodin Allah ba su wayannan ma'auratan wato ya'ani Allah ya koma bi huquqiz zawjiyya ba za su iya tsaye da haƙoƙi na zamantakewar aure ba wa Allah ya kuma bima ba alaihi ma min lahi ta'ala ba za su iya tsayawa da haƙoƙin Allah ba ne ma Allah biyayya wacce na bi tafi da saba ma Allah au ko kuma an takarahul mar'atu zauja an fahimci cewa mace ba ta son miji wala tudiqul baqa ma'ahu ba za ta iya zama tare da shi ba to fahina idan a wannan lokacin yi urida da amrahuma sai a bijiro da al'amarinsu ala auliya uzzauji wa zauja sai waliyin mace da waliyin miji su zauna aw qadi ko kuma a akai mai matsala din ya zauna ya bincike matsala din nan in ya gane cewa babu so yanzu babu kauna to shi shikenan irin wannan lokacin sai a zauna ita a gaya masa to yanzu kira ke ce ba kya sauta ba iya zama da shi saboda haka yanzu sai ki shi dukiyarsa ta aure sai je ya aure ne ke kuma sai ki je zuwa abin da ke so ki ko ki je ki auren ki sai ki je ki fa in khiftu ayyuhal awliya idan kun ji tsoro ya ku waliyai Allah ya kima hududallah wayannan ma'auratan ba za su iya tsaye da haddodin Allah na yin biyayya ga Allah da kiyaye haƙoƙi na zamantakewa sai Allah ce fala junaha alaihim babu laihi gare su fi ta bihi cikin abin da ita mace taffan shi kansa da ita fala haraja ala zawjaini babu layi ga waɗannan ma'aurata fi ma fa'ul mar'atu cikin abin da mace ta bayar da zauji ga miji muqabil dalaki ha kawai saboda ya sake ta to irin wannan lokacin tunda ta an gane akwai matsala to ita mace sai a ce to tunda dai ba za ki zama da shi ba kuma ke ce ba kya son sa to yanzu abinda za a yi shine ki ba shi dukiyarsa ta aure shi kenan sai a ce tono nawa aka yi sadaki a wancan lokacin a ce kila an yi sadaki a wancan lokacin dubu hamsin to sai a kalli yanzu yanayin da ake ciki yaya kimar kuɗi sai a ce to ɗan ƙara mai wani abu na mutuntawa ta dan abin nan sai ta samu ɗan wani abu ta bashi ta ce to gasuwa da kai hankuri shi kuma sai a ce ya hankuri karɓa ka je ka yi aure zaman ka da kai da ita ba ta son ka ba zai haifar da ɗa mai ido ba saboda ka je ka yi hankuri kai ma ku je ku ci gaba da kowa ya je Allah ya bashi ci rabu to irin wannan aka yi wannan kaga duka abin da aka yi ba laifi ba ne ma bi sammar hulu shi ne abin da ake kira hulu'i kaga ashe kenan shi hulu'i asalinsa mace na bayar da shi ne in ba ta son namiji amma idan mace ta ce tana son namiji to babu dalilin da namiji zai ce dole sai ta bashi wani saboda ta ce to ai ni ina son kuma ina son mun zauna da kai an gane in ku an ganga kawai yana azabtar da ita ne don ɗaya ta ba shi hulɗi to nan ana da dama waliyar su zauna su raba auren in ku abin ya ci sai a je wurin hukuma hukuma sai ta ga cewa shi alƙali sai ya kashe wannan auren malai ce waye kunu zauje fi hadhihi alhala shi mijin sai ya zama a cikin wannan halin gairu zalimin wato sai zan bai yi zalunci da hagare ta ba ma'ana idan ita ce ta je ba ta son ta ba ta ƙaunarsa tana da wani wanda take so ta je ta aura sai tabba mijin hul'i ya anshi wannan dukiyar auren ya anshi a ne to irin wannan halin bai zamince ta ba fi akhadhi hadha mal a cikin abin da ya amsa na wannan dukiyar li'annaha dafa'atu lahu bi ridaha domin ta tabbashi wannan dukiyar da amincewa ta da yaddarta malai cewa alam kusan anna iddatul muftali'a abinda a iddar wadda wato tabbada wadda aka tabbada kudi na hul'i iddar mai hul'i shine salasatu uru'in sai ta ga tsarki uku misalin iddatul mutsallaka. misalin iddar wadda mijinta ya saka wa hadha huwa qaulul jamhur wanda ita an magana jamhur idan mace tabba namiji hul'i to sai ta ga tsarki uku don akwai malaman da adda ra'ayin cewa tsarki guda da ta ga tsarki guda sai ta yi aure malai ce to ba ita ce wajen jamhuru ba abinda a fatawar jamhuru sai ta ga tsarki uku in dai wadda ke amfani da tsarki ce in ko karamar yarinya ce ko tsohuwa wadda ta yanke tsammani ga haihuwa ga ganin jinin haiza to ita ma sai ta yi wata uku ɗinta ba tsarki uku ba idan kuma ya kasance wato mai siti ce to shi kenan abin da idda ta shi ne ta haihe wannan abin da ke cikin cikinta shi kenan sai ta je ta ci gaba da lura ta in ta samu mijin da za ta aura Allah ce tilka hududun ma sabaka min ta tashriat wal ahkam abin ya gabata na shari'o'i da hukunce-hukunce ya hududun la sune iyakokin Allah sune dokokin Allah alfasila bainar halal wal haram masu rabewa tsakanin halal da haram fala ta'ata duha Allah ce kada ku tsallake waɗannan dokokin wa man yata'adda hududallah wanda ya tsallake dokokin Allah fa ulaika humuz zalimun wayannan sune azzalumai da anfusihim da kawunansu bi ta'aridi hali azabillah saboda sun bijiro da kawunansu zuwa ga azabar Allah subhanahu ta'ala, malai ce wa'ala ka sani anna zulma salatata a kasani shi wa zalunci da ake magana nau'i uku ne akwai az-zulmul akbar akwai zalunci mafi girman zalunci zalunci mafi girman zalunci wa huwa shirku shine shirka kamar yadda Allah subhanahu ta'ala ce inna shirka la Allah subhanahu wa ta'ala ya ce inna zulma lalle inna shirka lalle shirka la zulmun azim wallahi zalunci ne mai girma wa haza la yughfaru abdi idan bawa ya mutu yana shirka to wannan shirka da inda ya mutu akan ta to ba a yi masa gawara illa bi tawbati minhu sai in ya tuba daga shirkan nan gabanin mutuwa tai ko kuma tun gabanin rayuwa tai da kai gargara to in ya tuba ya bari Allah subhanahu wataala yana gafarta masa wa zulmul abdi li akhihi nabiyu akwai zaluncin da mutum ke yi ga dan uwansa wa hadha la budda an yurda al huquq li ashabihi irin wannan zaluncin babu makawa sai mutum ya mayar da waɗannan haƙoƙi ga masu su aw ya dalibu hatihin. ko kuma ya nemi yahuwarsu da rangwamen su aw ya tasaddaqa bi niyyatin an yasira sawab ilaihim ko kuma mutum ya dinga sadakar dukiya ta da niyyar an yi sila ba ilaihim lada ta kai ga waɗannan da yake zalunta Ha za illan ya rusu da ilai amma in bai samu damar da su iya isa inda suke bai ba su ina jin mun shi wannan ka zalunci mutum ka ci amana ta ka kwace mai wani abu na dukiya ta ka kwace mai kila a ce miliyan ɗaya to in ka inda yake ka ɗauki miliyan ɗaya na haka mai addini shi dai za ka yi shi a zaman ka in ko baka san inda yake ba ka yi bincike iya bincikenka to sai ka yi kokari ka yi mai sadaka da wannan miliyan daya cewa na ta kai gare shi duk inda yake sai an je kiyama ga sai ka samu kai firi amma in kana iya zuwa inda yake ka san inda yake kuma kana gani ne to je ka danka mai abin nan na zalunci na kuma ka nemi yawa ce to in kai wannan ka sauke wannan nauyi sabo ga irin wannan abu ne yau wanda yake da wahala da gaske kware da gaske Allah ya samu dace wa zulmul abdu li nafsi zalunci na uku shine zaluncin da bawa ke yi ga kansa bi ta'addi haddin min hududillahi ta'ala Ka inda mutum zai tsallaka wani haddi daga cikin haddodin Allah fa in tabal abdu to irin wannan in bawa ya tuba wa qabila Allahu tawbatahu Allah ya karbi tubansa fa inna allaha yaghfir lahu sai Allah ya masa gafara wa amma izalam ya yatub amma in bai tuba ba fa hadha amruhu ila Allah to irin wannan al'amarin sa yana gurin Allah in sha'a azabahu in Allah ya ga dama ya yi masa azaba wa in sha'a ghafara lahu kuma in Allah ya ga dama ya yi masa gafara sai Allah ya ce fa in dallaqaha ta tahillu lahu فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون sai Allah subhanahu wataala ce fa in ha zawjuha talaqatu salasa idan mijinta ya mata saki uku kaga ba a son saki uku ai eh don haramun da malamai sun ce sakin bid'a ne to idan mutun yema matarsa fa in ha salasa yema mace saki uku sallah ce to shikenan fala tahillu lahu min ba'd ba ta sake halatta gare shi min ba'd bayan wannan sakin uku da yayi hatta tanki hazaujan gayar sai ta auri wani namiji wanda ba shi ba kaga aina an hore mutum ai babu bakin ciki ga mutum irin a ce ya saki mace a ce ta sai inda wani namiji a aure sabon na akwai sosa zuciya shi sa wasu matan ma ko kaga sun yi aure miji ya masa ki uku sun ta wani wuri sun yi aure sun dawo gidan nan to da wahala kima su ta tabbata an samu matsala akwai namijin da da zarar ya auri mace ta ce ta aure wani ta haifar zuciya ta kuma duk abin da za a yi wa laye wannan martaba ba za ta dawo ba? to kaga a nan tun da sakin hannunmu yake mu maza sai mu yi iya ƙoƙarinmu duk ya zama ta ke ingizanmu suke zunguranmu da wani lokaci wata mace zungura ka ta kai kaga na san wani da na yi wata mata mijinta ya mata saki biyu ya rubuta ce na sake ki saki biyu wanda da zai rubuta biyu sai ya haka irin layin da haka sai ja layi da tattau sai ta sa biyu ita ma sai ta ƙara guda haka sai ta gyara su haka na sake ke saki sai na sake saki kaga tun da ce na sake ke saki sai biyu ba biyu ya rubuta ba wanga biyu ta layi haka ita ku sai ta ƙara guda sai zan uku na sake ke saki uku ce malam an wahala sai da an ga shekaru malam ana wahalar shi da ita shi na son ta sada so wanda ke ji tsoron Allah duk an bi ɗan uwa an gwada musu daddanta bane yayi bane yayi wani yawa wanda take uku kuma ita ta san biyu yayi ta yi shirunta malam kura ta kai kura yadda daga ce bai suke uku ta yi tsaye ta ce uku rigima ta kai rigima aka zo da wannan matsala na ce ka zo miji ya ce ka zo ta zo ta yi bayani na ce ke tsakaninki da Allah take nawa ya miki ta ce tsakani da Allah an ka ce ce tsakani da Allah an ka ce ce ce biyu ya yi min na ce to ya an gaga takarda ta yi ridin uku ta ce ni ni kara guda na ce to ai baki da horiya baki da wannan dama ta ce rai raina mana raina ya ɓaci wulaƙanci kai na ce to ya hankuri yanzu son maka ki yi hankuri ki koma ɗakin ta ce aini malam ba ni adda matsala ba yanzu ɗan uwa na adda matsala uwata da ubana da dangina da family mu an kawo da dace da an ka ce ya yi kowa shiga cikin matsalar da ya ce shi bai da mutanen banza suna so su bai da su mutanen banza wallahi malam sai da mun ka kama mu sai inda wanga da cije mu duka muka walwala wannan matsala sannan aka dawo auren nan da kyar aka sha aka sake daidaita aka sake koma shi kaga irin wannan ɗabi'ar matan su suke zungura wata ko in za ta ke ce in ka haihu ga uwarka in za ka sake da saka ta sake uku ka kai min guda in ka yi min guda ba ka haihu ga uwarka wata sai ta nuna uwar cikin mutum ta ce in waga ta haihe ka in waga ta haihe ka da gaskiya to ka ba na sake uku ai haka nan ai kai malam ai ai haka nan wata tsohuwa matar wannan yaro ta nune ta ta ce in ke haihu in ɗan wani in ka haihu ga sanan ka ba da suke tsohuwan nan ta kalle ta ce kakka haihu ta ce ba ka haihu ba kakka ba ta ka san me waru tsohuwan nan sai da ta bari zama ya yi daɗi ran nan ta ci kwalliyar ta ta komi ta mance bayan watanni ta ne ta ce kai wani ce na da na ɗana mu wanda sake nan uku <laughs> eh da Allah abin nan da yace ma ta ce tace ka san warannan wanda ta roƙon wata alfarma ce in ka haihu da Allah nuna mata yau ka haihu wallahi ba na da ɗan tsakiya ya rabke ta sai da an ka samu ta ruwa ga tana ɗaukar rai an ka ɗauka shara-shara tsohuwa ta ce ya ka zaɓa ba gobe-gobe tsohuwa ta ce wannan lokacin malar jini ka waɗin mutu abinda yare yadda ta yi ta ce tunara ba gobe wata ta kome haɗi don irin waɗanda abubuwa ka gane da tije ba su yadda da wannan wai ita dai harkar rauni ta aida na masu abin ya yi tsoho ciwo ma to haka za su zo wani lokaci da cijo mace ta kama hannun da cijonka ta rika ta ce in ka haihu ga wanga inda ga da shi a uban cikinka ka ba da fitar kuma in za ka ba da ba uku kai wallahi ma na abin da mata ke babu daɗi wallahi wallahi Allah ya shirya mu Allah ya ganar da mu eh, eh, wannan cin ya yi yawa eh, to irin wannan shine ake magana cewa abin nan falata illu lahu min ba'da hatta tankiha zawjan ghayra sai ka aure wani namiji wanda ba shi ba to ai ba auren ba zawjan sahihat sai an yi aure ingantaccen aure kenan yamma akwai rubabi rubabi eh akwai rubabi rubaben aure to auren nan da za a cewa ta dawo ma tsohon miji ba aure ne sahihin aure wanda ga waliyai ba shiri an kai ba dan yanzu abinda suka shiryawa akai Eh, sai a yi jima yanzu jinga aka yi sai ta ta samu wani ta shirya da shi ta ce da Allah da ka taho ka ce ka aure ni akwai wanda ya ban labari ya ce wata da ya aure ta eh, nan cikin bariki aka yi aure ya ce malam sai ta shirya abinci ce ta kai ya ce an kai kwana uku duk ta kai abinci in na zaburo mata ta ce min wallahi da lura gare ta kwana uku ran nan ta ce kai wani don Allah ka yi hankali da lura gare su kan ya ce a'a in sake ki ta ce in eh, ce ami ah, ta ce kai don Allah ne da ya hankuri da suke ya ce a ah, to ai bai da matsala sai ce ga saki ya ba da saki sai ta damu tsohon miji suna jin labarin tsohon miji sai ce ai wannan ba sai aure ba don mu mai kwanci aure da ita ba. kai ko tsohon miji kana ta gana tsalle kana murnan mata ka tayi aure za ka dawo da matar sai ga ta yi kwata ka sadar ya ce in kina so na yanzu in sake bada aurenki in na sake bada aurenki a daura mana aure ki dawo mini mu ci gaba da zamantakewar aure na musulunci in ni ni dama ban da ra'ayi da ke in sake ki in yana so ki aure don haka sai auren nan ya zama aure sahihin aure yujami'uha haka nan yujami'uha fi wanda an kai jima'i da ita cikin aure eh duk auren da ba a akwai wanda ya ga ya ci shi ko wata ya aura a shi shiri na Ya ce wallahi malam ina nufato ta in kai jikina ga jikinta gwamnati waɗe ta yi Ya ce malam ne ƙaurawan bai da ita duniya mu haɗu ta yi tsaye ta zabar ta ce ita billahi lazi ziba ta lahiya ita mina na mina hmm? Ya ce abinda ba ta bari buga Allah da ce abin da ya min Ya ce malam ta hana min kanta ne ko ni ce wallahi auren ki bai yi ba auren da ba a yi bace rawa la ce shi an sanadiyya hayan sana nan zaune cikin cikin musamman tsohon mijin kawai kaga da ta yi haƙuri ɗin an yi aura. ya tana shiga yana shiga jikin da ya hito shi ke na aure ya tabbata in ta gada ma daga nan ta buga hannu ta ce ita wallahi kai auren gaba ta iya da wahala kaga da <laughs> eh eh wallahi ba da abu akwai babaki wani lokaci shiri ne su mazajen suka shirya sai a ce to don Allah kake bari aikwanciya ne in ki take sha magani in ki sha magani sai ke ta jini bayan sati biyu duniya ta gama ganin cewa dai an yi aure to shi ke don sai ke to shi miji tun da ba so kona bai zuwa shi ba da gaskiya ya ce ai shi bai yi aure ba wa ya kunu zaujo an daga bace kuma ya zama na wannan auren wato da abin nan da shawa shi wanda ya aure ta ya aure ba ci da sahi an kai ba shi wanda ya aure kai zama na cilis ta an ka don shi ba na ga irin wannan yaron mai gidan mai gidan shida da ya ce ka sai ka aure wance amma wala ka kuskura kusance ta eh kaka kuskura walla amma ka batta dan kuma duk abin da haka bukata na lalurar ta ne zan baka duk abin da taka so na abinci da komai aka shirya duk yaro ya je mai gidan zai bai amma yayin da shi kai kuskure kusance ta daga baya sai ta dawo sai da yaro ya ce to wallahi shi kan bai aure ba shi ma yaro ya tona asiri eh duk irin wannan yana yi labin ya tahlilil mar'ati li zawjiha al-awwal ba wai mutun yayi aure don ya halatta ta ga mijin farko ba ko da kai jima'i da ita in ya zama na manufarka da auren ta halatta ma mijinta kuma da masaniya tai ba kai ka bar abin sirri kaɗai ba ya zama na ba kudurin ka halatta bai kai dai kayi aurenka amma in kayi da niyyar bari yan aure ila abokin haji ko kana da wani kusanci don wani yaki Wanda soyayya da aka kare wani bari an aure ta in na aure ta sai in sako ma wani ita su ci gaba da zamantakewa aure ne ba in ka yi wannan duk haramun duk bai yi ba kai dai ka yi auren ka tsakaninka da Allah bayan ka aura ka ji ba ka ra'ayi da ka sako ta ina ra'ayin mata ta sai sake bai da abinci an gane ko la'anna haza min al-kaba'ir auren mace don ka halatta mijinta na ko ita yana daga cikin kaba'ira wa bitabi yakunu hadha zawaji kuma a ɗabi'ance irin wannan auren yana zama yana zamuwa ba da intihai ha sai ta gama iddata fa in dallaka hazzawjul akhar in wannan mijin wato nabi ya sake ta aw mata an ko ya rasu ya barta wanka da iddata ta gama iddata to fala junaha alaihim babu laifi gare su tsakanin ita wannan matar da mijin an yi taraja'a bi aqdin jadidin su mai da aurensu da sabon ɗaurin aure wa maharin jadidin da sabon sadaki in zanna in galaba ala zannihima in yarin jaya akan zatonsu an yi kima hududan lahi cewa za su tsaye da haddodin Allah da iyakoki na dokoki ne wa an taɗibar ishirata huma. cewa za su gyara zamantakewarsu wa Allah ya takarraru zalika da ita da wancan ta'addancin ba zai sake maimaituwa ba allazi adda ila talaqi salasa marra wanda ya kai masa saki to in an samu da irin wannan manuwar shi da Allah ce to wannan babu wani abu sai Allah ce tilka hududullah wannan iyakoci ne na Allah wato yubayyinuha liqaumin ya'lamuna Allah yana bayyana su ga mutanen da suke da sani sun san hukunce hukuncin shari'a to Allah yana bayyana da su ga wannan sai uwa kamar yadda na ambata mana dazu cewa Allah subhanahu ta'ala ya kaddace mu da mun yi babban baƙo, fadilatu doktor sheikh imam dr ahmad abdullahi banganna wanda yake babban limamin juma'a ne ɗaya daga cikin masallatai mu na birnin zaria mana yana bayar da sallar juma'a wannan masallacin kuma mana shi ne wanda wato abin nan ƙungiyar jama'a ta jama'atu turbida ga wa sunna ta ƙasa ta turo ya zo ya gabatar da tafsir a nan cikin garin mungu. a masallacin juma'a na masallacin sarkin kabi alhaji ismaila muhammad mera wanda dokta insha allahu tafsir yana gudana kullum kamar da ya gabata saboda haka dokta ya kawo mana ziyara insha allahu zan ba shi abin magana ya yi mana ta'aliki da sauran wasu jawabai da ya kamata dokta ya yi bara ma in ba kuma ta ba ya zo wannan wurin mun yi murna kwarai da maganganun da dokta ya ambata Allah ya saita mana shi akan daidai kuma in Allah ya yarda ranar gobe dokta zero ya karatu sa an da ya ci kowa da kowa akwai karatun da yake yi na mata wanda ake gabatarwa karfe goma na tsaye ko goma da rabi zuwa sha biyu akwai karatu na maza wanda yake gabatarwa karfe tara zuwa tara da rabi ne zuwa goma da rabi to gobe za a rai wannan karatun a can masallacin sarkin kabi alhaji Isma'il da muhammad mera an gayyaci kowa da kowa musamman na dare saboda na sahe na mata ne an gayyaci kowa da kowa domin halarta wannan wurin da samun falaloli da addu'o'i da za a gabatarwa domin mu cika wannan wurin kuma mu yi kokari ba mu ya tsallaka kusan jihohi guda biyar zuwa shidda a ce mun yi wannan kara din Allah mu dauke sarki ya mana jagora a karfafa kallahu fadilatul doctor ko ka dawo ya dawo na kuma nan أعوذ بالله العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يؤمن فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وعلى السلام عليكم ورحمه الله حقيقه لا يفرج sosai da na tsinci kaina a cikin wannan wuri inda na haɗu da iyayena waton ubanninmu kakanninmu a cikin wannan masallaci mai albarka na wato sarkin alhazai sarki alhazan kamar argungu injiniya alhaji awatan dan juma argungu mana roƙon allah subhanahu wata'ala ya saka maka da alkhairi la shakka bara na samu halartar wannan wuri kuma na tafi zuciya na tana cikin farin ciki sosai ganin irin hidimomi da ake yi musamman abin da shafi al'amarin addini da aka ware wannan wuri aka ce an ware shi saboda allah domin a gudanar da al'amarin addini da shakka muna sha'awa muna farin cikin gani irin waɗannan abubuwa suna aukuwa cikin jama'a na wato ware wani kaso na addini mai mai addini ima allah ya saka da alkhairi karatun da malam yake gabatarwa hakika ni kai na ban so ya tsaya ba saboda abubuwan da ya dinga faɗa abubuwa ne na ilimi kuma shi akwai raha da sauran abubuwa da gaskiya da haka ni kai na na amfani na ƙaru sosai ban so a ce ya tsaya ba saboda ilimin da ke bayar a cikin karatukansa game da abin da shafi mu'amala na aure na zama na aure da abubuwa da suke da alaka matsalolin suke faruwa a gidajen aure wanda ke wasu mun sani wasu kuma ba mu ba to abin haka yake duk wanda musamman malami da ke karantarwa to yana ganin irin waɗannan matsaloli masu ɗimbin yawa matsalolin maza da matsalolin mata akwai su da yawa cikin daɗi kawai muna kyautata Allah subhanahu ta'ala ya kyautata zamantakewa tsakaninmu da iyalanmu mobi ƙa'ida ka'ida da Allah subhanahu wata da yake wa ashiruhunna bil ma'ruf mata ana son a yi wato rayuwa da kyautatawa a tsakanin ma'aurata guda biyu bil ma'ruf yana nufin kyautatawa wurin zama kyautatawa wato wurin magana ma kyautatawa sutura kyautatawa lafiya da sauransu kamar yadda da ya faɗa muna da tafsirin mata da miji hakika tambayoyi da suke zuwa mana da matan suke rubutawa tsakani da Allah akwai matsaloli masu yawa mata suna fuskantar barazana ta samu yana da mata biyu ko mata uku amma kuma ya karkata daga saura ya bar ɗaya ita ba kakkiya ba ita kuma ba mata ba ita kuma kalma Allah ita ba kakkiya ba kuma ba aurariya ba to wannan yana da haɗari annabi sallallahu alaihi wasallam ke dole ki da mata biyu ko ki da biyu ya karkata daga daya ya bar daya ya bar ta ita ba auren aurariya ba kuma ba sakakkiya ba to ranar alkiyama zai zo bangaren sa gefe ɗaya baya aiki zai zama kamar yana da ciwon farara a gefe yana aiki gefe ɗaya baya aiki don haka wannan magana ce mai tsawo mai yawa illa muna roƙon Allah subhanahu ta'ala abinda muka ji cikin maganganu da mala yayi Allah ya amfanar da mu ya sa kuma mu amfana da su mu aiki da shi ni abin da ke zai dan jawo kalma mu akai kaɗan ne ba mu yawa ba hadisai guda biyu ne hadisi ɗaya hadisi ɗan abdullahi ɗan abbas Allah subhanahu wa ta'ala ya shi hadisi na biyu hadisin mu'az ɗan jabal shi ma Allah ya da shi amma kafin in faɗi waɗannan hadisai zan gabatar da maganganun Allah subhanahu wata ta wato nasiha ta ga yan uwa shine nasiha akan lokaci nasiha akan lokaci ina ga duka mu nan yan kwanaki da suka wuce ko wata biyu da suka wuce an yi ta cewa ga azumi zai zo ga azumi zai zo ana ta tunani ya za a fara azumi to yau ba shi an fara azumin nan har azumi yanzu ina ana magana ba sauran kwana biyar ko kwana shida wannan yana alanta mana yana ba mu alama yana nuna mana cewa lallai kammu dinnan masu karewa ne yadda kwanakin watan ramadan tun ba su zo ba ake ta magana ramadan ɗin za ta zo za ta zo to ta zo to sa'an nan kuma ga kwanakin ta yanzu suna kan koma za ta kare za ta wuce to wannan yana nuna mana cewa mu dinnan mu ma za mu kare shi yasa alhassan al basri yake cewa yabna adam ya kai dan adam yake inna ma anta ayyam yake ya kai dan adam ka gane cewa kai din nan ba kwanaki ne yake fa zahaba da yau yake zahaba ba abuka. idan yini ɗaya fita cikin kwanakinka to ka gane cewa kai din ne ka tafi duk kwanakin nan da suke tafiya to muna ƙara fuskantar kabari ne rana ɗaya ka tafi cikin ranaku to ka gane cewa fa kana ƙara kusantar kushewa ne dalilin da ta alfanu zafi da ke kin yace ya bana adam ya kai ɗan adam inna ma anta ayyam kai innan kwanaki ne kai kusa ku dinka kwanaki ne to idan kwana ya tafi kai mata ta to wannan mu gane cewa muhimmancin lokaci Allah subhanahu ta'ala saboda muhimmancin lokaci a wurare daban-daban ya nuna mana muhimmancin lokaci Allah subhanahu wa ta'ala ya rantsa da lokaci domin ya nuna maka muhimmancin lokaci Allah ce wal fajri bi wal yali ash wal shafq wal waqt wal layl idha yaqta hal fi dhalika qasamul lil Allah ta'ala ce wal shams wa duhaha wal qamar idha talaha wan nahari idha jallaha wal layl idha yaghsha Allah subhanahu wa ta'ala ce wal layli إذا إذا والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى الله والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وجدنا أبو قليل rantsuwa da waɗannan lokuta lokacin dare lokacin rana lokacin hanzi lokacin kwanaki duk waɗannan Allah yana rantsuwa da su ne domin kai dan adam ka gane muhimmancin waɗannan kwanaki ka gane lokaci ɗaya da yake da muhimmanci don haka yan uwa ga ramadan tana mana ban kwana yanzu abin da ya rage duka da ba ɗaya da kwana biyar to mu yi amfani da waɗannan awannin da suka rage domin mu amfana annabi sallallahu alaihi wa sallam a hadisin abdullahi dan abbas abdullahi dan abbas ke to annabi sallallahu alaihi wa sallam ke ni'imata yake magabulun fi ma tafiru minan nar yake ni'imomi guda biyu mutane da yawa suna wasa da su ni'imomi guda biyu mutane ba su san muhimmancin su ni'imomi guda biyu mutane suna wawantar da su suna wawantar da su ba su amfana da su annabi sallallahu alaihi wasallam ke as-sihhatu wal farah wannan ni'imomin su ne guda biyu yake as-sihhatu shine lafiya in Allah ya baka lafiya to kai kokari kai amfani da lafiya akwai mutane da yawa yanzu wannan azumi ba su yi azumi ba a da da suke da lafiya ba su yi ba ga rashin lafiya ya zo da su wato irin su alka chronic din mutum ba yin azumi kuma lokacin da ke da lafiya bai amfani da lafiyan ba to kun ga wannan yi asara amma in kana wata ibada lokacin da kake da lafiya to idan ciwo ya zo maka Allah zai ci gaba da rubuta maka lada Allah zai ci da baka lada to sa'an nan kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam yake wal farat da samun dama kana da daman da zaka aiwatar da wani abu Allah ya baka dukiya kana da daman da zaka yi wani kasashen jari Allah ya baka dama da zaka yi wani aiki na hidima na addini to kai amfani da dama kafin lokacin da wannan damar za ta kubuce maka to yan uwa ina tunatar da mu da wannan hadisi cewa mu yi amfani da lokaci lokacin lafiya ko kuma lokacin wani dama da ta same ka ta samu wani ofis ne ta samu wani dama ne na wadata to kai kokarin ka gina lahirarka ka gina duniya ka da lahira hadisi na biyu shine hadisin abdullahi ko ma'az dan jabal ma'az dan jabal yake to annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tazalu qadama abdin yawm al-qiyamah hatta yus'al an arba'a annabi sallallahu alaihi wasallam ke duga cikin dan adam ba zai gushe ba ranar alkiyama sai an tambaye shi akan abubuwa guda hudu dukan mu anan ranar alkiyama za a tambaye mu akan waɗansu abubuwa guda hudu abu na farko annabi sallallahu alaihi wasallam yake za a tambaye shi an umrihi za a tambaye shi akan shekarunka ima afna ina ne ka tsara da shekaru ka ƙara da shekaru a wajen biyayya ga Allah ne wajen salwan tarawih ne wajen sadar da zumunci ne wajen yaɗa addini ne kamar yadda babban shehi ashak nasir al'albani duka kama masha Allah muna gani a social media yan social media muna ƙara jinjina muku muna gani irin kokarin da suke yi muna kaduna muna gani irin kokarin da ake yi wajen yada addini to ana tambayar mutum akan shekarunsa ina ya tafi da rayuwarsa ya ya tafi da rayuwarsa abu na gaba za a tambaye shi a kan samartakarsa ina ka ƙara da samartakarsa abu na uku za a tambaye shi a kan dukiyarsa a ina ya same ta sa'annan kuma za a tambaye shi a ina ya fiye da ita to an ce ne lokaci ya yi saboda kan in wuce abin da aka yi ba saboda yanayin lokaci kuma ga baki na jirgin lokaci ya ture muna kuma Allah subhanahu ta'ala mala Allah ya saka maka da alkhairi da waɗanda kike tare da kai ana ramma wanda ke duk muna ganin ku a social media muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya saka maka da alkhairi shi kuma sarkin alhazai da wannan nauyi muna roƙon Allah ya tsara masa lafiya ya ƙara haɓaka arzikinsa ya wa yaransa albarka da iyalansa da duk abin da ke tsoro muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya kare shi yan uwa da kuma zo su ma su saurara muna roƙon Allah ya haɗa mu duka da ta a cikin wannan lada a ƙarƙashin sauraron alƙur'ani Allah ya ba mu lada da ta a kullu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh